أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha tara ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku za mu fassara aya ta dari da sittin da uku zuwa aya ta dari da saba'in na suratun nisa'i insha Allahu ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu ɗaukakar matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi suna karantar da mu ɗaukakan matsayin annabi muhammad da kuma annabi musa alaihi wassalatu wassalam قال الله تعالى إنا أوحينا إليك إنا أوحينا إليك كما أوحينا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب inna auhaina ilaika lallai mun yi wahayi gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi ga nuh wato annabi nuhu alaihi salam wan na min ba'dihi da annabawa da suka zo a bayansa fa auhaina ila ibrahim wa ishaqa wa auhaina ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa mun yi wahayi kuma ga annabi ibrahim da ya'yansa annabi isma'il da annabi ishaq da jikansa yaqub alaihi musallam wal asbab da waɗanda annabawa da suka zo a jikokin annabi yaqub alaihi salam wa isa wa ayyub wa yunus wa haruna wa sulaiman annabi isa annabi ayyub annabi yunus annabi haruna annabi sulaiman wa atayna dawuda zabura shi ma dawuda mun ba shi littafi wato shi ma yana cikin manzannin Allah wa rusulan qad qasasnahum alayka qad qasasnahum alayka min wa rusulan lam naqasuhum alayk wa kallama Allah Musa taklima rusulan kan kasasnahum alayka akwai manzanni da mun riga mun baka labarin min qablu wato tun a gabani tun a baya wa rusulan lam naqasusum alayka wasu manzannin kuma ba mu baka labarinsu su ba inji Allah subhanahu wa ta'ala wa kallama Allah Musa kuma Allah yayi magana da annabi Musa haƙiƙanin magana رسلا مبشرين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما تايو كي تنبيا ويمي يسعى الله كي أيكم منزلني الدنيا الله سبحانه وتعالى يتي أيكم سبيوني rusulan mubashirina wa munzirina waɗannan manzanni sun zo ne saboda yin albishir a samu aljanna idan an bi su wa munzirina masu gargadi idan an ki bin su a tafi wuta me yasa Allah ya aiko manzanni duniya li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda Allah ya katse hanzarin dan adam domin Allah subhanahu wa ta'ala ya katse hanzarin dan adam a ranar tashin kiyama ba za ka ce Allah bai aiko maka sako ba li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatu kada mutane su samu wata hujja akan Allah ba'da rusuli bayan zuwan waɗannan manzanni wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah ya kasance mabuwayi mai hikima duk abin da Allah madaukaki ya aikata akwai hikima a ciki aiko manzanni zuwa gare mu akwai hikima ba wai haka kawai bane hikimar ita ce a ranar tashin kiyama ba ka da wani uzuri da za ka ba mu Allah subhanahu wa ta'ala idan babu manzannin ai akwai waɗanda suka maye gurbin su malamai al'ulama rasatul anbiya malamai suna ta isar da sakonnin annabawa zuwa gare ku إن الذين لكن الله يشهد لكن الله يشهد بما أنزل Allah ya karfafa wato ma'annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daɗe tabbatar da shi cewa yana cikin manzannin Allah yace da lakin Allah yashhadu Allah yana shaida bima anzala ilayka abin da ya saukar maka Allah yana shaida littafin da ya saukar maka anzalahu bi ilmihi ya saukar da littafin ne da iliminsa da saninsa wal mala'ikatu yashhaduna duk mala'iku suna shaida an yi aike zuwa ga annabi Muhammad duk mala'iku sun shaida inji Allah subhanahu wata'ala babu mala'ikan da bai shaida sako da aka saukar da shi ga manzon Allah ba to ko da babu mala'ikun wa kafa billahi shahida Allah kaɗai ya isa ya zama mai shaida tun da shi ya aiko sako zuwa gare ka ya kai Muhammad إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عن سبيل الله قد ضلوا بعيدا إن الذين كفروا لن يودن لسوك كافر جيمك وأنما ما دأت كرففا النبي محمد Allah yana daɗa ƙarfafa zuciyar manzon Allah, waɗanda suka kafirce maka wasaddu an sabilillah suka hana wasu su bi a hanyar Allah, kada ballu hakika sun bace dalalan ba'ida bace mai bata mai nisa don haka ba ka taɓa samun shiriya sai ka biyo ta hannun annabi Muhammad ba ka taɓa samun shiriya sai ta hannun mazan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko da annabawan nan suna da rai a ce annabi Musa yana da rai annabi Isa alaihi salam yana da rai da za su tashi wallahi ba su tashi cikin annaba sai dai su zama cikin mabiyan annabi Muhammad shi sa Allah ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladina kafaru wa zalamu الذين كفروا وظلموا لم يكن الله طريقا إن الذين كفروا ودن سك كافر جي وظلموا سك يزالم جي سن كافر جي سن يزالم جي لم يكن الله ليغفر لهم ألا بكسن جي زي غفر تامسوا ولا ليهديهم طريقا كما ألا بكسن جي زي شريع دسو وتهنيا با إلا طريق جهنم لا طريق جهنم خالدين فيها domin akwai kafirai da suke ganin za su iya barin addinin annabi Muhammad kuma su samu aljanna Allah ya ce babu hanya guda ce ta samun rahamar Allah tana hannun annabi Muhammad innal ladina kafaru wa zalamu sun kafirce sun yi zalunci sun hana abi addinin Allah sannan suna tunanin za su samu hanyar da za ta kai su ga rahama lam yakuni Allah liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala li yahdiyahum tariqa Allah ba zai shiryar da su wata hanya ba illa tariqa jahannam sai dai hanyar wuta jahannama kul khalidina fiha abada suna masu dawwama cikin ta har abada wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu dai mai sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala duk mai neman tsira wallahi sai ya dawo ga musulunci shi yasa Allah ya kira mu gaba daya ba ma musulmai ba ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu khayran lakum وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس يا متاني قد جاءكم الرسول حقيقة منزو يا زومك كما دو عندك جاء أنت الرسول بالإطلاق بأقيد شبا بأنه قوة إلا منزو الله shi kada yake da wannan take a Qur'ani in dai ka ji Allah ya ce ar-rasulu ana nihin manzon Allah manzo fa ya zo muku bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga wajen Allah mahalicin ku. Allah yake kiran mutane gaba ɗaya ya ayyuhan nasu manzo ya zo muku daga wajen Allah fa aminu khairan lakum ku yi imani shine mafi alkhairi gare ku in kun ki imani ba kuma wuta ne wa in takfuru idan kuka kafirce fa inda lillahi ma fi samawati wal ardi ba ku cutar da Allah da komi duk abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne dan ɗan adam ya kafurce ma Allah bai na ƙasa wani abu da Allah ya mallaka wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani mai hikima waɗannan ayoyi da muka karanta suna karantar da mu matsaloli guda uku muhimmai matsala ta farko suna bayani game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna bayani game da darajar da manzon Allah ya samu a wajen Allah Allah madaukaki ya tabbatar ma annabi yana cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi abin da suke karantar da muke na farko Allah ya tabbatar ma annabi Muhammad yana cikin manzannin da Allah ya aiko duniya me yasa li'annaha bada'at bi nuhin alaihi salam saboda Allah ya fara magana da annabi Nuhu Allah subhanahu wa ta'ala ya fara magana da annabi Nuhu inna auhayna ilayka ya kai Muhammad mun yi wahayi gare ka kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu yana nuna ana magana ne akan manzanni ba annabawa ba dama in ka ji an fara magana da annabi Nuhu alaihi salam to wannan magana ana yin ta ne akan manzannin Allah ba annabawa ba لأن أمته أول من اختلف وغير وبدل وكذب متانا النبي نوح su suka fara canza addinin Allah su suka fara kafurce ma Allah don haka idan ana maganar waɗanda aka tura musu manzo sai a fara da annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu shine wanda Allah ya fara bashi manzanci shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi ga nuhu wannabiyina min ba'dihi ba ce min qablihi ba da annabawa da suka zo a bayan nuhu a gaban nuhu akwai annabawa amma ba mursalai bane amma a bayan nuhu waɗanda suka zo ba manzannin Allah ne shi yasa Allah ya ce kama auhayna ila nuhin wannabiyina min ba'dihi domin annabi nuhu alaihi salam shine manzo na farko da Allah ya aiko ma duniya wannan a suratu gafiyar aya ta biyar Allah ya faɗa mana كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بينهم قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وأما كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضيقوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب سورة غافر الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح kafin waɗannan kafirai ai mutanen annabi Nuhu sun karyata annabin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal ahzabu min ba'dihim da rundunonin kafirai da aka samu a duniya a bayan mutanen annabi Nuhu a bayan mutanen annabi wal ahzabu min ba'dihim ka kwatanta wannan ayan da wannan aya ta suratul nisa'i inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi kaga Allah madaukake yana magana akan bayan annabi nuhu ba a cewa kafin zo annabi nuhu ana maganar bayan annabi Nuhu wa kanat Muhammad kullu ummatin bi rasulih kaga ya nuna bayan annabi Nuhu aka aiko manzanni duk jama'an da aka aika musu manzo sai su yi kokari su hallaka wannan manzon li ya'khuzuhu wa jadadu bil batil li yudhibu bihi al haqq fa akhadhuhum fa kayfa kana iqab dalla zalika ala annahu lam yakun samma hizbun qabla nuhil mukazzib ba a samu wata runduna da ta ƙaryata annabin Allah kafin zuwan annabi Nuhu alaihi salam ba shi yasa aka ce min ba'dihi amma idan ana maganar annabawa ne fa adam qablahu kana nabiyyan annabi adam ai ya zo kafin annabi nuhu annabi adam annabin Allah ne wa kana nasu ummatan wahida ala dinihi a zamanin annabi adam yana da rai mutane addinin su guda ne har lokacin da annabi adam zai bar duniya yayi wasiya ga ɗansa annabi shitu alaihi salam wannan shine abin da abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud ubayyu bin ka'ab sahabban manzon Allah suka faɗa haka nan fahimtar al mujahid al-imam qatada wa ghayruhum min at-tabi'in sahabban manzon Allah sun ce annabi Adam a zamaninsa akwai annabci amma manzanci daga farkon zamanin annabi Nuhu alaihi salam ne bare ma akwai hadisai da suke karfafa haka din kamar misali akwai hadisin Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa awwalu nabiyyin ursila nuhun annabin farko da aka bashi manzanci shine annabi Nuhu wannan hadisi ne daga manzon Allah hadisin yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na dubu hadisi na dubu an samu hadisi ya dace da bayanin aya ta suratun nisa'i da aya ta suratu gafir bayan wannan hadisin anas akwai ma hadisai da dama wanda aka samu waɗanda suke magana akan yadda za a yi ceto a ranar tashin kiyama misali hadisin abu huraira hadisu shafa'a a tawil wanda shi ne hadisin da ya magana akan ceto mafi tsawo wannan hadisi na abu huraira yana bayani yadda mutane za su samu kansu a filin hisabi za a shekara dubu hamsin allah subhanahu ta'ala bai ma yi hisabi tsakanin mutane ba ana tsaye wannan tsayuwa sai ta zama azaba ga kafirai sanan tsanani ne ga masu imani saboda kowa na fatan ya taimako masa wannan hadisi yana sahihu muslim sunan tirmizi hadisi ne ingantacce hadisi na 2289 ah, a cikin silsilatu sahiha cewar lokacin da jama'a suke haɗu a filin hisabin nan to za su ce ya kamata fa mu nemi ceto da manyan mutane sai mun hada da manyan mutane su roƙa mana Allah ai mana hisabi wanda akwai hadisin manzon Allah da yake cewa saboda wahalar da ɗan adam zai samu a wannan rana har ma kafiri yakan ce ya Allah ka zo ka yi mana hukunci ko da wuta ne makomana saboda tsabar wahalan tsayuwa a filin hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wahala ta tsaya ne kan kafirai Allah ka yaye mana ita don haka jama'a za su tafi ga annabi nuhu in ji annabi muhammad fa ya nuhan za su zo ga annabi nuhu fa ya za su ce ya nuhu anta awwalur rusuli ila ahalil ardi ya kai nuhu kai ne manzo na farko da Allah ya aiko wa mutanen duniya kaga wannan hadisi daga bakin manzon Allah yana mana bayanin yanda za a yi ceto a filin hisabi ya tabbatar abinda jama'a za su faɗa wa annabi nuhu saboda nuna girmansa wato abinda ya suke ce suke neman cetonsa saboda su tabbatar masa yana da wata daraja da ake ganin a dalilin wannan daraja da zai roƙi Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa ma bayi ya tausaya ma bayi an yi musu hisabi kowa ya tafi makomarsa don haka yasa lokacin da suka zo ga annabi Nuhu za su ce anta awwadur rusul ila ahli al-ardi kai ne manzo na Allah na farko da aka aiko wa mutanen duniya ashe kenan yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah manzo na farko babban mukami ne da za ka yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala muna tunanin Allah zai iya ceton mu a wata riwayar yana cewa hadisin al-Imam Ahmad walakin nuhan ra'san nabiyyin lokacin da ake tafiya ga annabi Adam alaihi salam ya kai Adam kai mana ceto sai ya ce a'a ina da nawa laifi ku je ga annabi Nuhu ra'san nabiyyin shugaban annabawan Allah idan aka ci shugaban annabawa ana nufin shugaban manzannin Allah saboda ai kafin zuwan annabi Nuhu alaihi salam akwai annabi Adam akwai annabi Shitu amma nubuwatu Adam alaihi salam annabicin annabi Adam wannan ya zo cikin hadisai da yawa kamar misali hadisin Abu Umama al-Bahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana lokacin da wani mutum yake tambayar manzon Allah ya rasulullah anabiyan kana adamu ya manzon Allah shin annabi Adam annabin Allah ne kada sai manzon Allah ya ce na'am mu'allamun mukallam annabin Allah ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da shi kaga ya nuna cewa annabi Adam annabin Allah ne amma ba mursali ba ne amma annabi Nuhu alaihi salam shine manzo na farko abinda hadisan manzon Allah suka tabbatar ingantattu sannan suka dace da ayoyin alkur'ani daga cikinsu akwai wannan aya ta suratul nisa'i saboda Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin da ya samu a wurinsa shine yake ce masa inna auhayna ilaika ya kai muhammad mun yi maka wahayi wahayin nan da muka yi kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi irin wahayi ne da muka yi ma annabi Nuhu da annabawa da suka zo a bayansa yana nuna wahayin da aka yi wa annabi Muhammad ba wai wahayi ne na annabta ba wahayi ne na manzanci domin ina ana magana ne akan wahayi na annabta da za a fara ne daga annabi Adam alaihi salam saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa hadisin abu umama al-bahili wanda aka yi wa manzon Allah tambaya shin adam annabin Allah ne sai ce na'am kaga inda a ce ana maganar annabta ne aka bawa annabi a wannan aya da ba za a fara da annabi nuhu ba za a fara ne da annabi adam alaihi salam don haka ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa eh, nashi mujallal na farko shafin 317 yake cewa adam alaihi salam huwa awwalul anbiya'i annabi adam shine na farkon annabawa kama jaa fil hadith alladhi akhrajahu ibnu hibban fi sahihihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an adam anabiyyun huwa qala na'am mu'allamun mukallamun babu shakka annabi adam alaihi salam shine annabin farko saboda wannan hadisi walakin hu laysa bi rasulin ibn al-usaymin yace amma kuma annabi adam ba manzo bane me yasa aka ce ba manzo ba saboda wannan hadisi na ceto da muka karanta hadisin abu huraira da wasu sahabbai lokacin da ake neman ceto za a tafi ga annabi adam idan aka je wurin annabi adam za a ce masa ka yi mana ceto annabi adam alaihi salam zai ce ku je ga annabi nuhu za su zo ga annabi nuhu alaihi salam za su ce masa anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ardi ya kai nuhu kai ne manzo na farko wanda Allah ya aiko wa mutanen duniya shine ibn al ya ne cewa hadha nassun sarihun bi anna nuhan awwalar rusul wannan ya an samu nassin manzon Allah hadisi ya tabbatar mana annabi nuhu shine manzo na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko don haka yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi tana yiwuwa ka karanta a littafin tarihi a ce maka annabi Idris shine manzo na farko wannan shirme ne duk littafin tarihi da kaga an ce wani annabi ne farkon manzo kafin annabi Nuhu wannan maganar bata inganta ba ta saba ma ayar alqur'ani kuma ta saba ma hadisin annabi Muhammad saboda ga wannan aya da muka karanta ta suratul nisa'i inna auhayna ilayka kama ila nuhin Allah subhanahu wa bai ce ila idris ba ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi ga hadisi da muka yi magana akai na ceto mutane za su je ga annabi nuhu a filin hisabi فيقولون أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض دهك فلا رسول قبل نوح ولا رسول بعد محمد babu manzo kafin zuwan annabi Nuhu kuma babu manzo a bayan zuwan annabi Muhammad kaga aya ta faɗa mana manzo na farko suratul nisa'i inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wannan wahayi na manzanci ne wannabiyina biyina min ba'dihi in ana maganar annabin ƙarshe. suratul ahzab aya ta 40 ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin وكان الله بكل شيء عليما الله سبحانه وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم walakin rasulullah wa khataman nabiyyin manzo ne na Allah kuma cikon annabawan Allah kalma ta annubuwa takan zo da ɗaukan ma'anar risala saboda haka idan aka ce cikon annabawa da kuma manzanni <clears throat> wa kana Allah bi kulli shay'in alima don haka ibnu usaymin ne ke faɗa a littafin majmu'u fatawa yana mujallar na farko shafin 315 yana cewa ko da kake ji ana bayani game da nuzulu isa alaihi salam saukan da annabi isa zai yi a ƙarshen zamani fa innahu la yanzilu ala annahu rasulun mujaddad ba wai zai taho ne da cewar shi manzo ne wato da aka sake kawo shi duniya babban yanzilu ala annahu hakim bi shari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam zai sauko ne a matsayin mai aiki da shari'ar annabi muhammad me yasa saboda wajibi ne shi ma annabi isa yayi riko da alkawarin da Allah ya yi ma dukkan annabawa kowane annabi Allah ya ɗauki wannan alkawari a kansa game da darajar manzon Allah suratu ali imran aya ta 81 ɗaya wai da ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب الله ميثاق النبيين كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين lokacin da Allah ya karbi alkawarin annabawa idan aka ce annabawa ana nufin duk wani annabin da Allah ya aiko duk annabin da Allah ya aiko da duniya ya ɗauki alkawari wajensa lama a min kitabin wa hikmatin duk irin kyautan da na muku in ji Allah kowane manzo an gaya mar haka kowane annabi saboda kalma da aka yi misaƙan nabiyyin ana nufin misaƙan mursalin don me yasa aka ce annabiyuna anan ya ɗauki ma'anan al-mursalun saboda Allah ya ce lima ataitukum min kitabin wa hikmatin wannan ko ta'arifi ne na mursali don haka kowane annabi kowane manzo da Allah ya aiko shi duniya sai da ya ɗauki alkawari a wajensa za a aiko ka za a baka manzanci za a baka eh, fahimtar shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala amma ga sharadi in ji Allah subhanahu wa ta'ala ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم idan Muhammad ya zo idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo latu'minunna bihi wa latansurunna za ku yi imani da shi kuma za ku taimaka masa qala Allah yace a aqrartum wa akhastum ala dhalikum isri kun tabbata kun dau alkawari qalu aqrarna ce mu dauki alkawari don haka kowane manzo akwai alkawarin Allah da yake kansa da a ce a zamaninsa annabi Muhammad zai fito to zai koma ya zama darakiya saboda manzon Allah shine gaban kowane annabin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya tabbata ya inganta daga Abdullah bin Abbas da wasu da dama daga cikin malamai magabata wannan yana nuna cewa bayan da za a yi annabi Isa ya dawo a ƙarshen zamani ya sauko a matsayin annabin Allah idan ya sauka a matsayin annabin Allah kenan ya saba wancan alkawari la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu za ku yi imani da Muhammad za ku taimaka wa Muhammad Kala a aqrartum wa isiri, ala a isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash wannan alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala a tsakaninsa da annabawa da manzanni annabi Isa ko yana cikin waɗanda suka ɗauki wannan alkawari na Allah don haka idan annabi Isa ya dawo zai zo ne a cikin uh, musulmai Al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka'ida ne ya yi imani da annabi Muhammad sannan ka'ida ne ya taimaka ma shari'ar annabi Muhammad la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu matsala ta biyu da muke fahimta game da waɗannan ayoyi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani da kansa shi kaɗai ya san adadin manzannin Allah dan ce wa rusulan lam naqsushum alaika ya kai muhammad akwai manzannin da bamu baka labarin su ba yani khalqan akharin lam yuzkaru fil qur'an akwai jama'ar annabawa da dama masu yawa waɗanda Allah bai bada labarin su ba a cikin alqur'ani saboda haka yasa aka samu malamai da yawa cikin magabata waɗanda suke ɗaukan zahirin nassin wannan aya cewar babu adadin manzannin Allah kuma babu adadin annabawan Allah saboda zahiri wannan shine abinda ayar alqur'ani take nunawa zahiri abinda ayar alqur'ani take nuna mana kenan wa rusulan lam naqsusum alayka idan Allah zai ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya mai zaman kanta wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka akwai manzannin da mu baka labarin su ba ya kai Muhammad idan Allah zai faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin alqur'ani to magana ta gari yana nuna cewa babu wanda ya san adadin manzannin Allah sai Allah kaɗai daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in ka duba majmu'u fatawa mujallal da bakwai shafin dari hudu da tara domin ya kawo bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi Muhammad bin Nasar al-Marwazi shekararsa dubu da mutuwa yana cikin malamai na farko malaman sunna na farko ga al-Imam Ahmad bin Hanbal waɗannan malamai suna cewa duk hadisin da kaga yana ayyana adadin annabawa da manzanni wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin bai inganta ba Sheikhul Islam ya kawo bayanin waɗannan malamai a littafin majmu'u fatawa kuma ya kawo waɗannan hadisai bai nuna ingancin su wanda zahiri yana nuna cewar shi ma ya yarda babu adadin annabawa babu adadin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisi da ya inganta ma akwai wasu hadisai waɗanda suke ishara kamar da cewar za a iya sanin adadin manzannin Allah kamar hadisin abu abu umamat bahili wanda albani ya inganta shi a cikin silsilatu sahiha ah, hadisi na 2289 amma dai galibin malaman hadisi suna nuna cewa abinda ayan nan take magana akai zahiri haka ya dace babu wanda ya san adadin annabawa da manzannin Allah subhanahu wa musamman idan ka duba abinda Allah subhanahu wa yake faɗa a suratul fatir aya ta 24 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كي لا أكريد وأن آية سورة فاطر lallai kai Muhammad mun aike ka da gaskiya ka zama mai albishir mai gargadi Allah yake magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake magana da shi a suratul nisa'i wa rusulan lam naqsusum alayka magana yake da manzon Allah akwai manzannin da bamu baka labarin su ba a suratul fatir kuma yace masa mun aike ka da gaskiya ka zama mai albishir mai gargadi wa in min ummatin babu wata al'umma da aka yi a duniya illa khala fiha nazirun face an samu mai wa'azi a cikinta to kaga wa yawan al'ummomi al'umomi da aka yi a duniya waye san adadin su Allah subhanahu ya gaya wa manzonsa wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma face Allah ya saka mai gargadi a cikin wannan al'umma da ta shuɗe kuma a suratul furqan nan ma ya tabbatar mana bai gaya wa annabi Muhammad adadin al'ummar da aka yi a duniya ba ya ce masa a suratu fatir wa in min ummatin illa khala fiha nazir a suratul furqan aya ta 37 yace wa qauma nuhin lamma kazzabur rusula wa qauma nuhin lamma kazzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi aya وأعتدنا للظالمين عذابا إما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا هذا الله سبحانه وتعالى ينا قيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم جماعة waɗanda suka gabata al'umomi da dama da suka riga shi zuwa duniya da yanda Allah subhanahu ta'ala ya hallaka wasu ya ba ya shi labari kamar mutanen annabi nuhu lamma kazzabu rusula agraknahum wa lin-nasi aya wa a'tadna lidh-dhalimin azaban alima wa adan wa samuda ya kirga masa annabi nuhu an hallaka jama'a sa'adawa samudawa ashabur rasi sai ya takaita sai ya ce wa qurunan bayna zalika kasira akwai ma karni karni a tsakankanin haka mai yawa wanda ban gaya maka ba ta za a yi mutum ya san yawan annabawa baya ga waɗannan ayoyin alkur'ani wa ma yuzkaru min adadil anbiya'i fa ghairu sahihi in dai za a tantance adadin annabawa akasarin malamai suna cewa wannan babu shakka bai inganta ba Allahu a'lamu bi iddatihim Allah dai ya san adadin annabawansa kuma wannan shine zaka samu a cikin fatawar lajina mujallal na uku shafin 256 la ya'lamu adadahum illa Allah babu wanda ya san adadin annabawa da manzanni sai Allah subhanahu wataala misali suratu gafir a suratu gafir aya ta 78 الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي إلا بإذن الله أن يأتي بآية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون هذا وانا آية سورة غافر تداتي بيان الله سبحانه وتعالى سورة النساء أنا سورة النساء ورسلا لم نقصصهم عليك سورة غافر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك kaga ba abu ne guda ba cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma annabi Muhammad wasu manzannin mun baka labarinsu wasu ba mu baka labarinsu ba saboda haka waɗanda aka iya sani su ne waɗanda ayar alkur'ani ta yi bayani a kansu da waɗanda hadisai ingantattu suka zo da bayani a kansu kuma wannan ita ce fatawar bin baz in ka duba littafin majmu'u fatawa shef eh, mujalla na biyu shafin sittin da tara yana cewa hadisin abu zar gifari hadisin abu umama talbahili waɗanda suke magana akan adadin annabawa akwai kamar misali hadisin abu zar da yake cewa mi'atu alfin wa arba'atun wa ishiruna alfan wato dubu ɗari da goma sha hudu da ishirin da hudu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishiruna alfan dubu ɗari da ishirin da hudu manzanni daga cikinsu kuma salasu mi'atun wa salasatu ashar ɗari uku da goma sha uku wata riwaya ta abu umama talbahili ɗari uku da goma sha biyar a wata riwayar aka ce alfu nabiyyin annabawa dubu ɗaya ne fa aksar zuwa fiye da haka wata riwayar aka ce innal anbiya salasatu alafin annabawa dubu uku ne wa jami'ul ahadisi fi hadha babu da'ifa duk wani hadisi da ya gaya maka adadin annabawa da manzanni wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba shi yasa in ka zo littafin ibn al-jawzi al-mawdu'at littafin na ibn al ya tattaro waɗannan hadisai ya ce duk gaba ɗayan su kage aka yi babu gaskiya wal maqsudu annahu laysa fi adad al-anbiya'i war rusul khabarun yu'tamadu alayh babu wani labari da za a iya dogara da shi game da adadin annabawan Allah sai abin ya dace da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani nassi na ayoyi waɗanda suka yi magana a kan Allah subhanahu wa ta'ala bai gaya ma annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adadin manzanni da ya aiko ba wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naksushum alayka wasu manzanni ban baka labarin su ba idan aka samu hadisi tana yiwuwa hadisin ya zama raddi ga wannan aya na'am abinda malamai ke cewa ba abin mamaki bane a samu hadisi wanda yake da adadi kuma bai saba ma ayan nan ba domin abinda ayan take faɗa ne. Allah bai ba annabi labari ba amma Allah subhanahu wa bai ce Allah bai gaya ma annabi adadin su ba abinda Allah yake lam naqasushum alayka ba mu baka labarinsu ba akwai bambanci tsakanin ba da labari da bayyana adadi saboda haka idan aka ce an samu hadisi mai bayanin adadi baya karo da wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa ah, wasu manzanni ba mu baka labari ba adadi kawai saboda haka yana iya tabbata kamar yadda albani ya inganta hadisin abu umama al-bahili wanda yake nuna cewa manzanni akwai adadin su wannan muhawara ce mai yawa illa iyaka kamar yadda bayani ya zo cikin fatawa islamiyya littafin ah, bayanin ibnu jibrin a sheikh abdullah bin jibrin yana cewa muhimmin abu da yake kanka shine Allah ya mana tsawatarwa a suratul nisa'i na nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin yahudawa su suke cewa mun yi imani da wasu manzanni mun kafirce mu wasu manzanni kai me ya kamata fa nahnu nu'minu bi kulli nabiyyin wa kulli rasulin arsalahu Allah fi kulli zamanin min al mu mun yi imani da kowane annabi mun yi imani da kowane manzo da Allah ya aiko a kowane zamani amma shari'arsa ta mutanen zamaninsa ne shari'ar mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne don haka wannan shine muhimmin abu ka yi imani da manzannin Allah a dunkule waɗanda sunayensa ya zo a rarrabe ka yi imani da su a rarrabe sannan ka yi imani da duk littafin da Allah maɗaukaki ya faɗa ya saukar a duniya ba muhimmin abu bane sai ka san adadinsu kamar yadda Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu manzanni ba mu gaya maka ba kaga kenan ya nuna akwai littafan ma da Allah bai gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin ba domin manzannin sukan zo da littafai akwai manzannin da suka zo da littafi kuma Allah bai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin su ba don haka abin da ke isan mu yakfi an nusaddiqa biha ijmalan mu gaskanta maganar Allah a dunkule duk wani manzo da Allah ya ce ya aiko mun yarda wanda Allah ya bayyana mana sunansa muna son shi kuma mu girmama shi kuma wannan ita ce ɗabi'ar musulmai a bayan rasuwar manzon Allah shi yasa zaka ga gidajen musulmi ana samun Ibrahim Musa Isa Isma'ila Ishaqa me yasa saboda daraja waɗannan manzanni na Allah subhanahu da nuna soyayyar mu gare shi da nuna imanin mu ga maganar Allah subhanahu wato mu musulmai Allah ya taimaka mun kubuta daga wannan haɗari mun kubuta daga haɗarin kin wani manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko Allah ya sa mun Matsala ta uku ita ce bayanin da Allah ya yi game da darajar annabi Ibrahim annabi Musa alaihi salam waɗannan ayoyi suna nuna mana annabi Musa alaihi salam ya samu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala me dalilin faɗin wannan saboda Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta 164 da muka karanta wa rusulan qad qasasnahum ka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallama wannan aya tana nuna darajar annabi Musa alaihi salam a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kai la'akari da yanda ayan take magana Allah yake cewa annabi Muhammad wasu manzanni mun baka labarin su wasu manzanni ba mu baka labarin su ba amma fa Musa Allah ya yi magana da shi hakikanin magana me yake nuna maka yana nuna maka cikin manzannin da bamu baka labari ba ya kamata ka san da darajar annabi Musa alaihi salam saboda kuwa ga wani mukami da yake da shi domin Allah ya yi magana da shi wannan yana nuna babu shakka daraja ce ga annabi Musa domin ana nuna wasu annabawan ba a bada da labarinsu ba wasu an bada labari kafin a tsaya sai aka kawo suna annabi Musa kaga yana nuna shi yana da wata kima a wajen Allah subhanahu ta'ala uh, wanda sauran annabawan nan ba su da wannan kima a nan muna samun ma'ana guda biyu kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa haƙiƙanin magana akwai ma'ana biyu da muke samu ma'ana ta farko wannan takliman ɗin taukidi ne bil masdarin maf'ulin mutlaq taukidi ne Allah ya kawo shi da Allah madaukake ya ce takliman wannan maf'ulun mutlaq mansubun wato kamar ne mutum za'amta ne shaykan wa lastu bi shaykin inna man shaykhu man yadibbu dabiba wato kamar mutum da zai ce maka sheikh sai kai kuma ka ce masa kana riya cewa ni sheikh alhali ni ba tsoho bane waye ake ce ma sheikh da larabci inna man shaykhu man yadibbu dabiba ai tsoho shine wanda ke tafiya a hankali saboda yawan shekaru amma ka dube da kuruciya ka kira ni shekh kaga me me ma'anar kalma ta dabiba innama shekhu man yadibbu dabiba kaga dabiban yana zama taukidi akan tafiyar wannan dattijo to shine Allah subhanahu wataala yake ishara a harshe na larabci matsayin kalmar takliman taukidi domin haka idan Allah ya ce wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da annabi Musa inda ya tsaya haka magana ta kare sai ya sake cewa takliman wannan tauhidi ne ba ta da wata ma'ana a larabci gaba ɗaya illa wannan Allah ya faɗi wannan kalma takliman saboda ƙarfafa darajar maganar da annabi Musa ya yi da Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka ce ya yi magana da Allah kasan san ku ya samu daraja mai girman gaske shi yasa Allah ya maimaita kalmar taklima wa kallama Allah Musa takliman Allah ya yi magana da annabi Musa hakikanin magana domin idan aka ce wani ya yi magana da annabi Musa to ba ma misali tsakanin annabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ba ko da a unguwa ne a ce to wani fa ya iya ganin gwamnan jihar nan ko wani ya iya ganin shugaban kasa sai jama'a sun daga ido sun kalle shi ana maganar annabi Musa ya yi magana da Allah magana da Allah ba ƙaramar daraja ba ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce takliman haƙiƙanin magana to kaga a larabci wannan matsayin taukidi yake kuma sai ya dace da aƙidar ahlus sunnati wal jama'a wanda ita ce aƙidar ahlus sunna Aƙidar ahlus sunna ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ma kansa a cikin alƙur'ani da sunnar manzon Allah wannan dalili yasa aka yi mashaykhul islam tambaya in ka duba majmu'u fatawa mujallad na goma sha biyu shafin ɗari biyar da talatin da biyu mutane biyu da suke muhawara da juna amma kada mutum guda ya ce kallama Allah Musa taklima wa sami'athu udunahu wa wa'ahu qalbuhu فإن الله كتب التوراة بيده وتناوله إياه من يده إلى يده mutane biyu ke muhawara wannan ya ce Allah ya yi magana da annabi Musa haƙiƙanin magana kunnuwan annabi Musa sun ji maganar Allah zuciyar annabi Musa ta ɗauki maganar Allah Allah ya rubuta attaura da hannunsa ya ɗauki attauran da hannunsa ya miƙa wa annabi Musa mutum guda ya faɗi haka ɗayan kuma sai ya ce la lam yukallimhu illa biwasita Allah bai magana da annabi Musa ba sai ta wani shamaki wato wani tsaka tsaki Shan waye tsakanin waɗannan mutane wanda ya dace da gaskiya shekul islam yake cewa alqa'ilul ladzi qala inna allaha kallama musa taklima kama akhbara fi kitabihi musibun wanda yace Allah yayi magana da annabi Musa annabi Musa ya ji maganar Allah da kunnuwansa zuciyarsa ta ɗauka haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wanda shi ya dace da ainihin haƙiƙanin ma'anar alkur'ani da sunnar manzon Allah فأما الذي قال كلم الله موسى بواسطة idan ka ce Allah ya yi magana da annabi Musa amma annabi Musa bai ji maganar Allah ba bai ji maganar Allah ba babu shakka ka yi kuskure sannan ka yi ƙoƙarin canza ma'anan kalma ta alƙur'ani domin abin da Allah ya faɗa da kansa kenan inda akwai wata ma'ana daban da Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗo haka ba kama akhbara fi kitabihi bi nafsihi bal qad nassa al-a'immatu ala anna man qala zalika idan mutum ya faɗi wannan a ƙa'ida ta malaman sunna wanda ya musanta kalmar alqur'ani ana neman sa ba tuba saboda ko ya dauki tafarki na ridda fa inna hadha al-kalam inkaru liman qad ulima bil ittirar min din al-islam wa lima sabata bil kitabi was sunnah wal ijma' abu ne wanda ya tabbata a ijima'i babu saɓani a tsakanin malaman sunna cewa annabi Musa Allah ya yi magana da shi kuma ya ji maganar Allah da kunnuwa inda ba da kunnuwa ake ji maganar Allah ba me zai ta Allah ya faɗi wannan wa kallama Allah Musa taklima ya'ani tawhidun likalamihi Allah ya yi magana da annabi Musa haƙiƙanin magana yanzu ka dauki suratul eh, shura aya ta 51 Allah ya mana magana yake cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya min wara'i hijab aw yursil rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha'u babu wani dan adam da zai yi wugare shi yayi magana da Allah Allah yayi magana da shi sai ta hanya uku ko dai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijabin ko ta bayan shamaki aw yursila rasulan ko ko ya aiko masa manzo ya aiko dan sako kamar misali mala'ikan ya taho a wata siffa ta dan adam guda uku kenan Allah ya faɗa a cikin wannan aya kaga Allah subhanahu wataala ya bambanta maganar da yi da annabi Musa da kuma wahayi don haka maganar da Allah ya yi da annabi Musa ba wahayi bace wa kallama Allah Musa taklima magana ce Allah ya da annabi Musa haƙiƙanin magana sai ya dace da abin da Allah yake cewa aw min wara'i hijabin kaga yayi magana da annabi Musa amma annabi Musa bai gan shi ba domin ya nemi ya ga ya ga Allah amma Allah subhanahu wataala ya ce masa tarani ba za ka iya gani na ba amma magana fa a Qur'ani babu inda Allah yace ba za ka iya magana da ni ba ya ce ya Allah ka bani damar in ganka shi in tarani ba za ka iya ba amma sai ya ce mana wa kallama Allah Musa taklima kaga ganin Allah bai yiwu ba amma magana da Allah fa Allah ya tabbatar ya yiwu tsakaninsa da Annabi Musa sai ya dace da abin da Allah ke faɗa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin min wara'i hijabin shine na Annabi Musa alaihi salam wahayi kuma fa na sauran annabawa aw yursila rasulan ya aiko manzo a siffan mutum ya zo gida ya magana da shi wanda Allah ya ba mu misali a cikin alqur'ani da annabi Ibrahim alaihi salam annabi Lut ya auku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su hanyoyi guda uku da Allah yake magana da halittarsa wato kenan Allah ya yi bayani yanda ya yi magana da annabi Musa alaihi salam ya yi magana da shi ne min wara hijabin annabi Musa bai gan shi ba amma ya ji maganar Allah sannan ka lura inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi ka lura da waɗannan ayoyi da muka karanta domin ayoyin nan Allah ya saukar da su ne saboda ya bayyana darajar annabi Muhammad a tsakankanin manzannin Allah ka lura da yadda Allah ya magana da annabi Muhammad cikin waɗannan ayoyi yace masa inna auhayna ilayka mun yi wahayi gare ka ya kai Muhammad kama auhayna ila nuh yanda muka yi wahayi ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi da annabawa da suka biyo bayan sa yana ta magana akan manzanni a ƙarshe sai Allah yace wa kallama Allahu Musa taklima amma fa Musa Allah yayi magana da shi hakikanin magana kaga akwai bambanci tsakanin wahayin da ake yi manzon Allah magana akai na farko da kuma maganar da Allah ya yi da annabi Musa a ƙarshen waɗannan ayoyi bare ma akwai hadisai waɗanda suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu waɗanda suke tabbatar da lallai annabi Musa magana yayi da Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin magana idan ka ce ba haƙiƙanin magana ba ne kana canza ma'anar maganar Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari sahihu muslim sunan abi sunan tirmizi duka littafan sunan da littattafan hadisi da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin wani lokaci da Allah ya hada annabi Musa da annabi Adam Allah ya su Allah ya haɗa annabi Musa da annabi Adam alaihi wassalam lokacin da Allah ya haɗa su to kasa annabi Musa yana da ƙarfin hali saboda haka nan sai amfani da hujja ya nuna annabi adam ya yi laifi ya adamu ya kai adam anta abuna kai ne babanmu kai ne babanmu amma na kai ka sa muka tabi in ji annabi musa alaihi salam kai ne babanmu amma kai ka sa muka tabi dalili kuwa a kharajta na min aljanna kai kai dalilinka muka fito daga aljanna da duk wahalan nan babu ita in ji annabi musa alaihi salam yana gaya ma annabi adam sai annabi adam ya ce masa ya musa istafaka Allah bi kalamihi Allah ya zaɓe ka daga cikin halittu saboda kai kaɗai magana da kai ku ji abin annabi adam yake gaya ma annabi musa alaihi salam annabi musa sai da ya fara nuna yabo ga annabi adam wannan yana nuna siffar mutanen kwarai mutanen kwarai ko da a ce za su nuna laifinka ne sai sun yaba maka don ka gane ba faɗa ake ba saboda haka annabi adam annabi musa da farko kafin ya yi wa annabi adam magana sai ce masa anta abuna kai ne babanmu a wata riwayar ma yana cewa kai ne mutum na farko da Allah ya halitta kai ne kadai aka sa mala'iku suka yi wa sujuda kai ne kaza kai ne kaza sannan sai ce to amma fa a dalilin ka muka tabi wannan shine siffan wato magana da kuma hira na mutanen kirki ba za su kushe maka ba sai sun yaba maka sai annabi eh, adam shi kuma ya ce ya kai musa shi ma sai ya fara nuna darajar da Allah ya bashi istafaka Allahu bi kalamihi Allah ya zaɓe ka daga cikin manzanni saboda kai ya yi magana da kai kaga ya nuna maganar da aka yi da annabi Musa da banci maganar da aka yi da annabi Musa ba ta wahayi ba ya yace wa khatta laka bi Allah ya rubuta maka a taura da hannunsa inji annabi Adam Allah ya yi magana da kai wato ka samu darajar magana da Allah sannan kuma Allah ya rubuta maka littafi da hannunsa sai annabi adam ya ce to atalumu ne ala amrin qadarahu Allahu alai qabla an yakhluqani bi 40 sana wata riwaya yake ce masa zan maka tambaya Musa ga annabi adam tun da littafin a taura kai aka bawa shekara nawa aka rubuta gama rubuta a littafin a taura kafin kafin Allah ya halicce ni ya ce shekara arba'in ne shekara arba'in sai ce to ka karanta a cikin ataura taura nan an rubuta shi kafin a halicce ni da shekara arba'in a cahi babu wani wanda ya taba canza ma'anar kallama Allah Musa taklima babu wanda ya taɓa canza ma'anar maganar Allah da cewa Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam saboda abu ne wanda ya zo cikin hadisan manzon Allah abu ne wanda ya samu ayoyin alkur'ani da suke karfafa masa babu shubha babu wani dalili da zai sa musulmi ya karya ta wannan wannan dalili ya sa malaman tauhidi suke tsanantawa akan wannan al'amari in kana karanta wasu littafai na fikihu suna cewa wanda ma ya kai ga canza kalmar alkur'ani ya canza mata ma'ana na hakika wannan mutum yana iya fita musulunci sannan ana hukunta ridda a kansa saboda me kokari ne na a canza maganar Allah wanda kuma siffar Yahudawa ce ba tamu bace Yahudawa su suke canza maganar Allah amma musulmi yarda da maganar Allah yake ko Allah da ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi Musa haƙiƙanin magana uh, abin da ya kamata ka fahimta shine ala zahiriha zahiri abin da Allah ya faɗa shi yake nufi zahiri abinda Allah ya faɗa shi yake nufi kamar yadda Ibn Usaymin yake faɗa littafin fatawa nurun ala darbi farkon mujallar na na biyar yana cewa tufhamu hadhihi al-aya wa ghayruha min al-ayati ala zahiriha wannan aya ana fahimtar ta ne yanda ta zo Allah iku billahi azza wa jalla ma'anar da ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala fa min hadhihi al-aya tufhamu anna Allah subhanahu wa ta'ala kallama Musa wannan aya tana nuna mana cewa Allah ya yi magana da annabi Musa kuma ya bayyana mana a wata aya ya bayyana mana a wata aya annabi Musa ya ji maganar Allah bi sautin da mamuriya ba wai ya ji maganar a jikinsa ba ne a'a ya ji maganar Allah da sauti masmu'un wanda aka ji shi da kunne me dalili saboda suratu maryam aya ta 51 Allah yake cewa wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الله سبحانه وتعالى ينا بين درجة النبي موسى عليه السلام أو جنسا كان مخلصا وان أكت أركيشني وكان رسولا وكان نبيا بعد هكذا باين رسولا نبيا Allah ya bayyana wata daraja da annabi Musa yake da ita, wana dainahu mun kira shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala mun kira shi min janibi tsoril aimani ta gefen dutsen tsor na dama kaji annabi Musa an kira shi ta gefen dutsen tsor na dama wa na najiya mun kusance shi da ganawa idan aka ce an kira ana kira ba murya sannan Allah ya bayyana inda ma annabi Musa ya ji kiran Allah ta gefen dutsen a tsor al'aiman kenan yana kasancewa ya kunu bi sauti al-ali min ba'id idan aka ce an kira wanda ake cewa annida to wanda aka kira shi kamar akwai nisa tsakani sai ka ji murya daga nesa ana kiranka wannan kira shine Allah subhanahu wataala ya ma'anar Musa يا موسى إنه أنا الله Allah الحكيم الله سبحانه وتعالى يكتب عليه musa. ya Musa innahu ana Allah lallai fashi ni ne Allah yanda al'amari yake ni ne Allah mabuwayi Allah mahalicci wanda ya duniya ya halicci komai ni ne nake magana da kai wannan ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi Musa da sauti in ji ibn al-usaymin kuma wani shine aqidar ahlus sunna idan aka ce an kira ta wani guri kaga kira ko ai dama da sauti yake idan an yi magana da shi a cikin ransa da ana cewa annabi Musa ya ji maganar Allah ta kowace kafan jikinsa a to ba kira bane a Hausa da Larabci da Turanci da kowane yaren duniya maganar da za a yi maka ka ji ta a jikinka ba a cewa kira idan aka ce an kira da ina ake jin kira da kunne idan ka canza maganar kunne ka koma sahun Yahudawa don Yahudawa su ke canza maganar Allah subhanahu wa ta'ala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i amma abinda musulmi ya kamata yi shine sam'an wa ta'atan abinda Allah ya faɗa ka ji ka yarda ko da hankalinka bai kai ka gane ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi Musa bayan kiran ma Allah madaukake ce wa qarrabnahu najiya mun kusanci annabi Musa ta ganawa idan aka ce an kusanci wani ana ganawa da shi duk wanda aka ce masa ana ganawa da wani ya san an keɓe ana magana a hankali wanda wani bai ji ba amma can idan aka ce an kira fa an faɗi muryar da wani zai iya ji daga nesa saboda haka waɗannan darajoji guda biyu annabi Musa alaihi salam ya samu almunajatu bis sautil khafiy qarib sannan ga annida'u bis sautil alimin ba'id an kira annabi Musa ya ji muryar Allah kamar daga nesa sannan Allah ya magana da shi ya kusance shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa qarrabnahu mun kusantar da annabi Musa najiya muna ganawa da shi wato kusancin da Allah ya yi bi ma'ana ya yi magana da annabi Musa da sauti a wato alkhafi ɓoyayyen sauti wanda tsakaninsa ne da annabi Musa kawai wannan yana nuna cewa Allah yana magana yana magana da wanda ya ga dama kuma Allah yana magana a lokacin da ya ga dama kuma Allah yana magana yanda ya ga dama don haka aqidar ahlus sunna ita ce har yanzu Allah bai bar magana ba kuma Allah ba zai bar magana ba in ya ga dama zai yi ta a lokacin da ya ga dama yanda ya ga dama wannan shine zahiri abin da ayoyin alqur'ani suka tabbatar mana da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai yana da kyau mu sani akwai bambanci tsakanin maganar Allah da maganar dan adam akwai bambanci tsakanin murya da aka ce annabi Musa alaihi salam ya ji da murya irin ta dan adam saboda me laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba a daidaita wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ba a daidaita wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala me yasa malamai suke hana mu canza ma'anar kalma me yasa ake cewa mu yi hattara game da canza ma'anar kalma domin idan za ka canza ma'anar kalma to babu shakka take ka ɗauki siffan yahudawa wannan shine na farko wanda Allah ya bamu labari a wurare da yawa a cikin alkur'ani yahudawa suke canza maganar Allah na ɗaya kenan na biyu idan za ka canza ma'anar kalma to ka ƙaryata ma'anar alƙur'ani domin Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana a cikin alƙur'ani misali a wurare guda biyu ya saukar da alƙur'anin nan a harshen larabci a farkon suratu yusuf aya ta biyu إنا أنزلناه قرآنا عربيا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه من سوكر دشي وأن اللتاف قرآنا عربيا أبين كراتو أهرش اللاربشي to da a ce akwai kalmar da za mu batta ba za mu ɗau ma'ananta ba da Allah bai ce la'allakum ta'qilun ba da fatan ku hankalta an saukar da littafin da larabci kuma ana son ka yi amfani da hankalinka kan wannan littafi a farkon suratul zukhruf aya ta uku nan ma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan inna ja'alnahu suratul zukhruf inna anzalnahu suratul yusuf Inna ja'alnahu qur'anan arabiya a suratu zukur mun saka wannan littafi ya zama abin karatu na larabci la'allakum ta'qilun da fatan ku yi amfani da hankalinku ku yi aiki da hankalinku waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani wa ja'alahu bil lisanil arabi min ajli an nafhamahu wa na'qila ma'nahu me yasa Allah ya saukar da alkur'ani da larabci don mu fahimta mu hankalci ma'anansa mu hankalci ma'anansa saboda haka idan mutum zai ji maganar Allah a cikin alkur'ani sai ya canza ta to babu shakka yana zama kamar cewar Allah la'allakum ta'qilun bashi da ma'ana la'allakum ta'qilun domin aka ce wa nadainahu mun kira Musa sai ka ce a kalmar mun kira a canza kalmar mun kira a canza wannan ina maganar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun kaga ya nuna kenan ba ma'anar ma yarda da zahirin lafazin alqur'ani sai zama kamar ana canza maganar Allah ne subhanahu wataala don haka aqidar ahlus sunna ita ce ka yarda da maganar Allah subhanahu wataala ala zahiri duk inda maganar Allah ta zo zahiri ka yarda da ita haka haqiqatuhu ala alwajhi alladhi yaliqu billah haqiqanin ma'anar abin yana da yanda ya dace ne da Allah subhanahu wata'ala don haka akan ce min gairi tashbihin wala tamsilin wala taharifin wala ta'atilin wala takyifin wato kada ka musanta kada ka musanta wannan shi ake cewa ta'atil idan Allah ya ce na yi magana da annabi Musa na kusanci annabi Musa in ka ce a'a to nan ta'atilun ya shigo ka musanta sannan kar a samu taharifun canza ma'ana canza ma'ana shine karrabna mun kusantar da annabi Musa ka ce kalmar kusanta ba zai yiwu tsakanin dan adam da Allah ba kaga kana kokarin taharifun canza ma'anar kalma na qarrabnahu sannan tamsilun fa shine ta yanda abu ya auku idan Allah madaukaki ya ce ya aikata wani abu kaza ba daidai bane kai misalin sa saboda babu wanda ya san haƙiƙanin al'amari na Allah sai shi kansa don haka baka da ikon yin misali shine ma'anar laisa kamislihi shay'un ba a misalin Allah subhanahu wataala da wani abu amma in yace ya kira annabi Musa sai ka ce an kira annabi Musa tashbihun shine kamanta yanda kiran aka yi shi baka da ikon yi saboda ba a kwatanta maganar Allah da maganar bawa Allah subhanahu wata'ala ya samu gane wannan dalili yasa ibn al-qayyim al-jawziyya akwai littafin sa da ake kira annuniya wanda littafin shi kadai ne a tarihi wato littafi ne wanda ba a yi kamansa ba a tarihi ya tsara littafin ne ya yi shi daidai karantarwar addinin musulunci yana cewa wallahu rabbi lam yazal mutakalliman wa kalamuhu al-masmu'u bil azani صدق وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان ورسوله قد عاذ بالكلمات من لفظ ومن عين ومن شيطان أيعاذ بالمخلوق هاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان wannan magana ta ibn qayyim jawziya yana tabbatar da aqidar ahlus sunna cewa Allah yayi magana da annabi Musa alaihi salam wa kalamuhul masmu'u bil azani maganar da aka ce an yi an jita ta da kunnuwa domin idan ka ce maganar ba da kunne aka ji ba to ba ma'anar kalmar wa kallama Allah Musa wa kallama Allah Musa sai aka ce taklima taukidan saboda Allah ya sani za a iya samu waɗanda za su musanta Allah ya kare ma'anar wannan magana ta Allah subhanahu wataala kallama Allah Musa taklima yana babi na lakabi in ji malamai suna cewa wannan ishara ce da take nuna matsayin lakabi a addinin musulunci wa huwa sahihun aidan malamai da dama suna magana akan cewa suna wato ya kunshi abubuwa kamar guda uku suna ya kunshi abubuwa kamar guda uku wannan za ka samu a littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmizi mujallar na takwas sharhin ɗari da shida akwai abin da ake kira al-ismu al-kunya al suna daban al-kunya daban sannan lakabi daban haka in ka duba kitabu ta'rifat na al-imam al-jurjani shafin 247 da littafin zadul masir na ibn al-jawzi mujallal na bakwai shafin 467 akwai bambanci tsakanin suna da alkunya da kuma lakabi waɗannan abubuwa guda uku duka sun tabbata a addinin musulunci babu wanda aka hana illa dai kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka'ida game da lakabi kada mu yi amfani da lakabi wanda ya kunshi ma'ana mara kyau inda Allah ya tsawatar mana a suratul hujurat amma amfani da suna wanda shine alam asali sunanka wanda aka baka wanda shi ake cewa al-ismu al-kunya sai a ce baban wani wanda shine al-kunya lakabi fa lakabi shine inkiya da Hausa a rika maka inkiya wannan ma ba haramun bane wato wannan aya tana nuna mana annabi Musa alaihi salam inkiya ce gare shi Allah yake magana akan cewa ah, wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa haƙiƙanin magana wannan yana nuna wato kamar in kiyace Allah subhanahu wa ta'ala ya yi annabi Musa saboda wannan darajar da annabi Musa ya samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala asali abubuwa guda uku din nan idan aka ce alkuniya ta tsaya ga larabawa al'ada su ce kawai larabawa su suke da alkunya yadda aka sani a duniya wanda duk ya samu alkunya zaka ka samu ya samu ne ta jikin larabawa a ce baban wani wanda hausawa suna da wannan amma kuma daga larabci suka samu ana faɗa wa mutum ne saboda girmama shi baban wane maman wane kamar misali abubakar abu hafsin ko a ce ummul hasan ummu amrin akwai bambanci tsakanin alkuniya da suna suna shine hakikani wanda kake da shi amma idan aka ce baban wane wannan shine alkuniya wanda asalinsa na larabawa ne to amma lakabi fa lakabi bai tsaya kan larabawa ba duk duniya kowace kabila tana da lakabi tana amfani da abin da ake cewa alakabu wato shine ah, lakabi wannan saboda yana daga nau'ukan hanyoyi na girmamawa kuma babu wani yare a duniya wanda ba shi amfani da hanya ta girmamawa a cikinsa in ka duba alfarukun lugawiyya littafin al-imam al-askari shafi na goma sha bakwai bambancin lakabi da alkuniya alkuniya a ce maka baban wani baban wani maman wani wanda shine alkuniya wanda asalinsa na larabawa ne kadai amma idan aka ce lakabi fa lakabi ya shafi kowa duk duniya wato ana amfani da shi ne saboda girmama mutum shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya tabbatar mana annabawa suna da lakabi don haka yasa ya ce Allahu Ibrahima khalila wato wannan ishara ce game da lakabin annabi Ibrahim alaihi salam ana kiran shi me al-khalil masoyin Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalili yasa ka ji ake cewa Ibrahim sai a ce Khalilu Ibrahim Khalilu Khalilu ba alkunya ba ce lakabi ne lakabin nan an ciro shi ne daga ayar alkur'ani saboda tsarin yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani a suratul nisa aya ta 125 wattakhadha Allahu Ibrahima khalila yace to ashe khalil lakabi ne na annabi Ibrahim wa kallama Allahu Musa taklima ashe alkalim lakabi ne na annabi Musa kaga kenan ana cewa Musa kalimullah kalimu ba a cewa kallamu kallamu wannan hausa yake faɗa ce Musa kallamu kaje a ce Musa kalimu Musa wanda Allah ya magana da shi kaga an samu lakabi kenan na annabawa a cikin alkur'ani kamar misali annabi Isa alaihi salam shi ma Allah ya yi bayanin lakabinsa a cikin alkur'ani a suratu ali imran iz qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiru bi kalimatin الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه سياك فارد لك بنسى المسيح سنن سنن عيسى ابن مريم kaga sai da Allah ya fara da lakabinsa shine almasihu sannan aka kawo sunansa Isa ibnu Maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa minal wannan ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma annabawa lakabi a cikin alkur'ani amfani da lakabi ba laifi bane haka kuma annabi yunusa shi ma Allah ya ba shi lakabi kamar misali yanda yazo a suratul anbiya'i wa zannuni iz zahaba mughadiban ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين kaga annabi Yunusa alaihi salam Allah ya kira shi da sunansa na hakika a cikin alqur'ani amma a suratul anbiya sai Allah ya kira shi da lakabi zannuni ma'abucin kifi iz zahaba mugadiban kaga Allah bai ce wa yunusa iz zahaba mugadiban ba yace wa zannuni ma'abucin kifi wannan lakabi daraja ce ga annabi yunusa ba na ƙasa ba ce gare shi don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da lakabi ga annabawa a cikin alkur'ani wannan yana nuna ba laifi ba ne amfani da lakabi amma Allah ya hana a samu kalmar fasikanci a lakabin mutum bi'sal ismul fusuqu ba'da al-iman abinda Allah baya so shine a samu wani lakabi na fasikanci wanda yana ishara da suna mara kyau ga mutum musulmi matukar kana da imani don haka karka shahara da suna mara kyau akwai littafin al-madkhal na ibn al-hajj ya yi magana akan matsala ta lakabi ta inkiya don mutane ba su damu da inkiya ba zaka ka ji wani mutumin inkiya ba da daɗi to amma shi haka yake so wani haka yake so wani kuma inkiyansa akwai tsanani akwai tsanantawa duk da cewa gaskiya ne amma sai aka tsananta don akwai mai inkiya arna ba sa ganin ka yace ko sun yi sammako kaga Allah ai akwai tsanani ko waje saboda tsananin kishi arna ba za su gan shi ba ko da sun yi sammako ne ko ba su gane shi amma kuma ya zama ƙarya saboda akwai ƙarya don haka a cikin littafin al-madkhal ibn al-hajj yake cewa innaha bid'atun mamnu'a at-tajawuz fil alqab babu kyau mutum ya wuce ka'ida ta wajen lakabi don haka waɗannan laƙuba da Allah ya ba mu manzanni kowane za ka ga ya dace da shi wata kaza Allahu Ibrahima khalila wa kallama Allahu Musa taklima idan aka yi magana akan annabi Yunusa zannoni saboda matsalar da ya samu lokacin da ya fada teku kifi ya haɗiye shi wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ceto shi daga wannan ya zama daraja ga annabi Yunusa alaihi salam don haka ba a son lakabi ya saba ma ainihin hakikanin gaskiya sannan kuma kada lakabi ya danganci fasikanci in ka duba tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin manzanci lakabin da yake da shi shine al-amin al-amin mai amana shine lakabinsa bayan sunansa Muhammad yana da lakabi al-amin ah, sayyiduna ali bin abi talib kamar yadda Allah ya yi ma annabi yunus lakabi zannun haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma sayyidina ali laqabi abu turabil abu turabil saboda manzon Allah ya tarar da shi yana kwance a masallaci eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bukatar magana da shi ke cewa tashi ya kai abu turabil in ka duba sahihul bukhari sayyidina ali ba shi da inkiyar da yake so a duniya irin wannan inkiya da manzon Allah ya masa wa ma kana lahu ismun ahabba ilayhi minhu hamza ana ce masa asadullahi zakin Allah yana la'akari da irin bajinta da wato jarumtakar da ya nuna a lokacin yaƙi kaga sai ya dace da shi in an ce Khalid bin Walid Saifullah takobin Allah shi ma ya tabbata daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo a hadisin Anas bin Malik yana sahihul Bukhari kitabul Magazi babu gazwati mu'ta wanda manzon Allah yake cewa akhadha rayat rayat sayfun min suyufillah hatta fataha Allah alaihi don haka Khalid ya samu wannan ikiya ta saifullah ka duba fathul bari bayani ibn hajar al-asqalani sharhin wannan hadisi hadisi na dubu hudu da da da shida biyu sittin biyu. wata riwaya yana cewa hatta akhadha rayata sayfun min suyufillah Khalid bin al-Walid abu ubaida bin jarrah manzon Allah yake cewa aminu hadhihi al-umma wannan shine mai amanar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin aminun wa inna aminana um-, ayyatuha al-umma abu ubaida bin jarrah hadisin yana sahihul bukhari kitabu fadail sahaba babu manaqibi abi ubaida bin jarrah sayyidina abubakar fa lakabinsa as-siddiq as-siddiq wanda sayyiduna ali sayyiduna ali yana rantsuwa da Allah yakan rantse da Allah yace inna allaha anzala isma abi bakarin minas sama'i as-siddiq Allah ya saukar da wannan lakabi na sayyidina abubakar daga sama wato as-siddiq wanda in ka duba littafin al-imam tabrani zaka gani don haka sayyidina abubakar yana da lakabi na as-siddiq ibn hajar al-asqalani yana cewa a sharhin eh, fathul bari mujallal na bakwai shafi na tara wa luqiba as-siddiq li sabqihi ila tasdiqin nabi abin da yasa ake kiransa as-siddiq saboda ya riga kowa gaskanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato maza kenan sannan sai na Umar a kira shi al-Faruq al-Faruq raba gardama raba ƙarya da gaskiya in ka duba at-tabaqatul kubra na Ibn Sa'd mujallal 270 hadisin Abu Amr Zakawan yana cewa ya tambayi Aisha waye wanda ya matsayi umar suna lakabi da faruk sai aisha ta ce nabiyullah annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya yi matsayi umar wannan lakabi na alfaru an ce sai usman fa a ce zunnuraini ma'abucin haske biyu me yasa ake kiransa haka li'annahu jama'a baina ibnatayn nabi saboda ya hada ƴaƴan annabi muhammad guda biyu ya aure su ya auri wannan ta rasu aka bashi waccan ita ma ta rasu ya auri ƴaƴan manzo guda biyu wannan ya nuna maka lakabi ba laifi bane Allah ya yi mana ishara game da lakabi a cikin alkur'ani ga kuma yadda yazo cikin hadisan manzon Allah ga yadda sahabbai suka yi mu'amala da shi amma ka'idarsa kar a samu fasikanci da ƙarya ta lafazin mutum saboda me suna yana tasiri jikin mutane wannan shine abin da ibnu qayyim jawziya ya magana akai a littafin sa tuhfatul mawdud da zadul ma'ad suna yana da tasiri a jikin mai shi idan aka san ka da wani mummunan suna wannan munin na sunan sai ya maka tasiri kafin ka bar duniya saboda haka yasa ake son a zaɓi suna mai kyau laƙabi mai kyau babu kyau kai ka yi kanka ko ka jefi wani da suna mara kyau ko laƙabi mara kyau akwai wanda suka rubuta tambayoyi za mu amsa kaɗan wannan yana cewa matar da larurar rashin lafiya ta shafi mijinta amma ya samu sauki sai da sai dai bai iya saduwa da ita ko za ta iya neman a raba auren domin ta auri wani don kare kanta daga aikin zina babu laifi don mace ta nemi a kashe aure wannan yana zuwa ta sashin hul'u kenan yana zuwa ta sashin hul'u saboda daga baya ne rashin lafiya ya samu mijin idan mace tana zaune da mijinta daga baya ya samu rashin lafiya ya samu matsala bai iya tarawa da ita ka duba sahihu fiqh sunna mujallal na uku shafin ɗari hudu babu laifi ita wannan mata ta nemi rabuwanta da wannan miji saboda kada ta auka mazina a dalilin zaman aure shi sai ya yarda da hukuncin Allah abinda Allah ya dora masa ya ci gaba da neman magani ita kuma ta samu mafaka inda za ta samu tsira da addininta wannan ko yana cewa ko idan mijin wata mata mashayin giya ne sannan baya sallah duk da cewa ta shafe shekaru goma tana yi masa nasiha amma ya ƙi ji za ta iya neman a raba aure ba za ta iya ba ne wajibi ne wajibi ne mace ta rabu da fasiki wanda bai sallah bare kuma har yana kaiwa ga shan giya shan giya shine wanda ke da sauki amma game da rashin sallah wannan zama da mutumin da bai sallah haramun ne don haka neman rabuwanta da wannan mijin wajibi ne sai dai rabuwar nata shi ma zai zo ta hanyar khuz'u in ka duba mawsu'atu fatawa mu'asira mujallal na uku shafin dari da tamanin mai wannan tambaya ce mutum ne yake neman wata budurwa da aure to amma kuma yayanta maza biyu duk suna fama da ciwon taɓar hankali yayu kenan ko iyaye ke nufi to saboda haka ita ma yana hangen ko za ta iya samun taɓin hankali gaba shin ya dace a shari'a ya auri wannan yarinya ko kuwa yana iya fasawa saboda gudun haifar ko da ita bata samu abin nan ɗin ba zai haifi 'ya'ya da za su kasance masu ciwon hauka ta <clears throat> da ma wannan da ne wato Allah bai haramta ko da mace tana hauka mahaukaciya ka samu babanta ka ce ina bukatar a haɗa mu aure shari'a ta ce ba laifi tana cikin haukan a haɗa ku aure ba haramu ba ne ka duba littafin almuguni mujallar da tara shafin dari biyu da ishirin bare kuma wanda ba ita ce ma da haukan ba wai yayunta ke da hauka kuma yana tunanin tunda da a su ne za a iya samu daga zuriyarta wannan babu shakka kuskure ne jifan gaibi ne jifan gaibi ne idan yayunta sun gada to haukan farko waye gadar ko za ka ce annabi adam shine mahaukaci kaga mutum ya faɗi wannan ya shiga wani hali don haka gadon ciwo ba ƙaramin rashin hankali ba yana daga rashin hankalin musulmi da zai tashi da shi da budurwa su je asibiti wai a gwada as da ss ko xyz ne wai saboda a gane bambanci ko za ta haifi sikila to ina ruwanka ina ruwanka wannan yana daga nau'in na ƙasar akida ka je asibiti wai a gwada ka da matarka ko za ku samu haihuwan ɗa mai matsala to shin wanda ya samu ciwon sikila na farko shi kuma wurin waye gada saboda haka Allah yana da damar ya saukar da cuta a lokacin da ya ga dama a cikin wanda ya ga dama don haka cewar wai sai wanda ke da wannan ne ba zai samu haihuwa ba wannan ba shakka yana eh, nuna rauni da kuma na kasar addini Allah ya kare mu don haka musulmin da zai rika wannan wallahi yana faɗawa cikin halaka domin da zaran ka tafi sai aka ce eh babu shakka eh, da jininka da nasa ba su dace ba don za ku iya samun da mai sikila za ku ta samun matsaloli to shi kenan sai yarda da maganan wannan ya bar maganan Allah ya bar maganan Allah maganar Allah ita ce babu wanda ke ba da haihuwa sai Allah babu mai hana haihuwa sai Allah babu mai warkar da ciwo sai Allah babu mai saka ciwo sai Allah wannan tauhidin ya rabu da shi a nan take to kaga mutum ba yanda za a yi tashi a lahira yana da kamala na imani matukar yana yarda da wannan amma duk da haka malamai suna cewa gidan da aka samu ya shahara malamai suna faɗin wannan gidan da aka samu ya shahara da wata cuta ba laifi bane dan mutum ya ce yana son a je asibiti a gwada tsakaninsa da ita wannan mata saboda yana da ne gidansu sun shahara da irin wannan wannan ba laifi bane amma haka kawai ba wai gidansu an ce ba sa haihuwa bane ko suna da sikila ko wani abu sai ka ce kai ba za ka aure ka ba sai kun yi gwaji wannan ba shakka matsala ce wannan ko ce mai janaba na iya yin bacci ko ya ci abinci ba tare da yayi wanka ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa mana a hadisin bukhari da muslim cewar babu dai idan mutum ya yi wanka ya ci abinci amma dai abin da ake so duk wanda janaba take kansa kafin ya kwanta ya yi alwala ko da ba zai yi wanka ba janaba na jikinka kafin ka kwanta ka yi alwala ko da ba za ka yi wanka ba in janaba na jikinka kafin ka ci abinci ka yi alwala ko da ba za ka yi wanka ba in ka duba salatul mumin eh, mujallar na farko shafi na hamsin da shida ko ya halatta mutum ya ba da zakka ga wanda ke aiki a ƙarƙashinsa babu laifi don ka ba leburan ka zakka in dai ba a matsayin kuɗin aikinsa ba ne kada ya shafi ladan aikinsa in ya shafi ladan aikinsa to zakkanka ka ta inganta ba wannan shi ne abin da ya zo a fatawar lajina mujallar na goma shafi na ishirin da hudu misali yana biyan sa dubu biyar a wata lokacin zakka da ya bashi zakkan wannan watan sai ya ji shuru. bai ce masa dai an cire ba amma shi da kansa ya ji a jikinsa wannan zakan da aka bashi fa an zame to zakan bata inganta ba ina matsayin sallar wanda ya fi mai yin shafa'i shi kuma da niyyar yin sallar isha'i mun sha amsa cewar babu laifi mai yin farilla ya fi mai yin nafila haka mai yin nafila ya bi mai yin farilla saɓanin niyya baya haramta biyayya a sallah sabanin niyya baya haramta biyayya a sallah wannan shine abin da yafi inganci saboda la'akari da hadisai masu yawa in ka duba al-mawsu'atu fiqhiyatul muyassara mujallal nabi shafi 224 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهود به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا